ka duba jarraba da Allah ya jarabe mu a kwanakin nan a ƙasar nan shine abin da Allah ya jarabe al'umma na kasar mai gaba ɗaya rayuwa bayan kuncin da take kai an ƙara kuntatawa al'umma gaba ɗaya debate a rika ma magana akan ya dace a ƙara ko bai dace ba is not gaba ɗaya daman naira 65 ga duk wanda ya san man da Allah ya bawa Najeriya naira biyar ma ta yi yawa ba ba gari ba 65 din ma yayi ba don kasashen da ke da adadin mai irin na nigeria ana sai da mai a yanzu naira 24 ne lita guda naira 24 ake sai da ma so dama 65 din ma a gaskiya da ban yayi yawa ba ya yayi kadan ba kuma technically a nigeria babu subsidy daman ba subsidy ne. ƙasa ce da Allah ya ba mu man fetur babu abin da Allah ya mana ni'ima da shirin wannan a kasar nan akwai proven oil reserve wanda ya kai 36 billion barrels a kasar nan to me za a yi da shi amma haka aka zo aka ƙara kuɗin kuma haka aka samu masu goyon bayan abun da aka yi wai daidai ne wai daidai ne saboda maslahar mutum yake nema maslahar kansa kudin da zai sata da shi da iyalansa ya kwammace duka al'umma a shiga halin kakanika yi a haka wasu suka zo da man kuma suka kulle gidan man suka ki sayarwa da kudin ka sai ka je wani wuri ka rasa ina zaka sha mai kawuce da kudin naka arzikin da Allah ya bamu kenan na man fetur ya zo shi an kara